Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darul da kuma niyyar muryar Arewa a birnin Kwanni. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ban sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin sake gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 27 ga watan Yuli. To ilimi dai na daɗa taɓarɓarewa a makarantun gwamnatin Najeriya ko me yasa? mafi wani lokaci wani sha yawon sha yawon sha rasa abin da ya a bashi aikin ticca. To a yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa an wanke shugaban majalisar dattawan Najeriya a shari'ar 'yan bangarsa, 'yan sanda sun ce tukunna dai, to ko me yasa? bayanan da tun da farko Dr. Bukola Sarakin ya gabatar musu a wasu abubuwan da ba su gane ba a ciki. Kamar kowace ranar Alhamis, Maryam Dauda na tafar da shirinta na kallabi, Naziru Ahmad Hausawa kuma zai shigo da sharhin jaridun Amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum manyan kasashen nan biyar da karfin tattalin arzikin su ke haɓaka a duniya sun ƙara jaddada tsarin harkokin cinikayyarsu tare da shan alwashin ƙarfafa haɗin kansu ta fuskar tattalin arziki a daidai lokacin da amurka ke barazanar sanya kudaden haraji da kuma sanya kudaden wato yadda take gaban kanta wajen yanke shawara kan harkokin kasuwancin duniya kasashen waɗanda aka fi sanin su da brics a takaice sun hada da brazil da rasha da india da china da kuma afirka ta kudu sun kuma haɗu a birnin johannesburg a taron kolin da suke na shekara-shekara inda hankulan malata taron suka karkata kan barazanar da take tattare da takaddamar cinikayya da amurka take azazzalawa ko da yake ba su fito fili sun kama sunan shugaba donald trump ba babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya nemi da a bashi damar zuwa ƙasar kamaru domin gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da 'yan aware da dakarun gwamnati ke aikatawa a yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci da ke amfani da harshen ingilishi mai magana da yawon babban kwamishinan ravina shamdasani ta faɗa wa muryar amurka cewa rikicin yankin wanda ya faro daga zanga zangan neman adalci wajen samun ayyukan yi da harshen da ake amfani da shi ya rikide ya koma wani babban al'amari alkalman majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa sama da 'yan gudun hijira 21,000 sun tsere zuwa ƙasashe makwabta yayin da mutum 160 suka rasa muhallansu sanadiyar rikicin inda rahotanni suka nuna cewa akwai da yawa daga cikinsu da ke ɓoye a cikin dazuka sai dai wani kakakin rundunar sojin ƙasar ta kamaru ya musanta wannan zarge-zarge da aka ce dakarun ƙasar sun aikata yana mai cewa duk jita-jita ce shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya da aka tura jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta yi gargaɗin cewa babu ingantaccen yanayi da za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasar a watan disambar wannan shekara inda ta ce idan ba a samu ci gaba a wannan fanni ba sai hancin zaben zai iya zama mai rauni a jiya alhamis wakilar majalisar ɗinkin duniya lela zirugui ta bayyana hakan a gaban kwamitin sulhun na majalisar tana mai cewa dukkanin bangarorin da ke takaddama a kasar ba su aiwatar da matakan ƙara kwarin gwiwa da na tsaro ba musamman ma a gabashin kasar inda al'amuran tsaro ke kara taɓarɓarewa majalisar ɗinkin duniya na da dakarun wanzar da zaman lafiya sama da dubu sha takwas a kasar ta kongo kwamitin sulhun ya baiwa dakarun umarnin su taimaka wajen gudanar da shirye-shiryen zaben amma har yanzu hukumar zaben ƙasar bata amshi wannan ta yi ba shugaban su kabila wanda ya hau kanka daga mulki tun daga shekarar 2001 wanda kuma aka sa ran zai sauka a shekarar karshen shekarar 2016 ya ya bayyana makomarsa a siyasance labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun isra'ila sun harbe wani bafalastini har lahira bayan da ya sulale ya shiga wani yankin yahudawa ya daba wasu mutane uku wuka biyu daga cikin mutanen sun samu munanan raunuka yayin da mutum na uku ya dan samu karamin rauni dakar na isra'ila sun ce lamarin ya faru ne a unguwar da ake kira adam wacce ke tsakanin birnin kudus da garin falastinawa na ramallah a yankin gabar tekun gabar kogin yamma daga wato kogin jordan wannan rikici tsakanin isra'ila da falastinawan ya ta'azzara ne tun daga watan maris bayan da falastinawan suka fara bore a kullun a kan iyakar isra'ila da zirin gaza akalla falasɗinawa 140 da kuma sojin isra'ila ɗaya suka mutu a rikicin a ranar 29 ga watan nan na yuli 'yan kasan mali za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin yin zaɓi tsakanin 'yan takara 24 waɗanda suke neman makamin shugaban ƙasa babu ko ɗaya daga cikin 'yan takara ciki har da shugaba ibrahim bubakar kaita da shugaban 'yan adawa sumaila sise da ake sa ran za su yi nasara ta hanyar samun ƙuri'u masu rinjaye kai tsaye hakan yasa ake ganin akwai yiwuwar sai zaben ya kai ga zagaye na biyu sera kulubali malama a wata unguwar marasa galihu a bamako ta ce ita damuwarta ita ce duk wanda ya ci zaben ya taimaka ya sauke farashin kayan abinci Mamun Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda al'amarin yake a sauran jihohin Najeriya a jihar Naija ma ingancin ilimi ya taɓarɓare daga Naija ga wakilin Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton. Gwamnan jihar Naija a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce sama da kashi sattin na malaman makarantu a jihar ba su da ilimin koyarwa a makarantun. Gwamnan wanda yake magana a wajen wani taron yaya ɗalibai a cibiyar horar da aikin malanta ta jihar Naija da ke ƙauyen ɗan daudu a ƙaramar hukumar sarkin fawa. Ya ce akasarin malaman sun samu aiki ne ta fuskar siyasa ba wai cancanta ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. kusan kashi 60 ko fiye da haka ma ah, ba su da wannan ah, ƙwararren ilimin na koyar da yara mafi yawan lokaci a siyasance aka ba aka ba da aikin tica wani sai ya yawon shi ya yawon shi ya rasa abin da ya gama bugabugan shi sai a samu mashi a ba shi aikin tica wanda yake bai dace ba shi sa yau muke da matsaloli ta bangaren ah, ticoci amma ba za mu sallame su daga aiki ba ah, na san da yawa daga cikin su suna son su ci gaba da aiki kuma suna sha'awar aiki tun da yake yanzu mun zo mun gina wannan ah, shi kamar institute din za a fara zuwa cibiyar kenan za a koma da su a ƙara koya musu fallin koyarwa a makarantu? Shugaban hukumar bada ilimi bai ɗaya ta jihar Naijan Alhaji Alhassan Bawa Niworo ya ce bisa la'akari da wannan matsala ta rashin ƙwararrun malamai ne yasa gwamnatin jihar ta ɗauki matakin ƙirƙiro da wannan cibiya domin ta taimaka wajen samar da nagartattun malaman. Shi ya sa an kafa wannan irin cibiyar domin a horar da su a kuma same su tun suna kanana su a kamar. Ji wanda karamin yaro yadda yake koyar da lissafi. Ka gani in yaro zai san lissafi haka wanda shike zai iya zama kwararrun malami a kan lissafi shagan ba samu matsala ba. To kungiyar malaman makarantu a jihar Niger ta ce ta yadda da cewar akwai malaman da ba su da kwarewa wajen koyarwar amma suna da shakku akan adadi na kashi 60 da gwamnan ya bayyana, in ji sakataren kungiyar na jihar Naija kwamar labaran garba. Alal hakika akwai wa'adin ba su ba, amma a ce kashi 60 nan ba tsammani an samu wannan eh, tabbataccen adadi ake amma babu shakka a kowai inda yake saboda yadda suka samu kansu a cikin suka tsaci kansu a cikin aikin koyarwa din gaskiya wa'ansu suna da matsaloli amma maganan cewa sun kai har sittin kashi sittin to shine ba zan iya ce ma eh ba saboda babu wannan a tabbacin adadin da muka kiyasta cewa sun kai wannan adadin. Ina kuke ganin ya samu wannan adadin? To, tun da dai bai iya gaya mana ba da ya faɗi ne. Samar da ingantaccen ilimi ga yara dai wata babbar hanya ce ta samar da nagartattun shugabannin ƙasa a nan gaba, kamar yadda ƙwararru suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa. Wannan haka yake kuma a gaida Mustapha kafin mu ci gaba ga wannan. pavi mushafabe rajai جبت نادي يتأمل سطوري تلقى حنيني بادي تلمس كم وعاني وتلمس كم وعاني بسن عذابي طول ما انت نايم برسل لك خطابي مشفع بين مجايب القديمة يا محض الصبابة الرعشات القديمة بالحب الأمان بالفرقة الأليمة ليلاتنا الخوالي رسلي نسيمة ليلاتنا الخوالي راس الليل نسيمة وابرد نار جحيمي وخفف من علي بالزيد من عذابي طول ما انت نايم برسل لك خطابي مشفع برجائي To a gaishe ka, yanzu kuma bari mu dubi batun siyasa da tsaro, yadda saɓanin wasu rahotannin da ke nuna cewa hukumomi sun wanke shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki. Ita ko rundunar 'yan sandan Najeriya ke cewa akwai fa sauran magana. Hassan mai da kaina gare ka. hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki har yanzu akwai tambayoyin da zai amsa dangane da alakarsa da 'yan jagaliyar siyasarsa da ake zargi da fashi da makami a garin ofa na jihar Kwara. Sanarwar da kakakin hedikwatar 'yan sandan DCT Moshir Jimo ya aiko mana a daren jiya ta ce wata kafar yada labarai ta yanar gizo ta rawaito cewar babban mai gabatar da kara na gwamnatin tarayya na cewa shugaban majalisar dattawan da kuma gwamnan jihar kwara ba su da alaka da duk wani tuhuma na aika aikar fashi da makami da aka tafka a garin ofa rundunar 'yan sandan ta ce babban mai gabatar da kara na najeriya ba wai ya wanke dr bukola saraki da gwamna abdulfatah ahmed bane daga zargin amma dai ya ja hankalin 'yan sandan ne cewar a fadada bincike sosai cikin taka tsantsan. A saboda haka nema rundunar ta sake gayyato Dr. Abubakar Bukola Saraki ranar 24 ga wannan wata da ya zo ya amsa wasu tambayoyi. 'Yan sandan suka ce bayanan da tun da farko Dr. Bukola Sarakin ya gabatar musu akwai wasu abubuwan da basu gane ba a ciki. a saboda haka nema aka sake gayyato shi domin ya zo ya ƙara musu wani cikakken ƙarin bayani a saboda haka har yanzu kenan 'yan sandan suna neman dr bukola saraki hassan mai na muryar amurka daga abuja nigeria to wannan haka yake kuma a gaida hassan yanzu kan bar mu koma gefe guda maryam dauda ta gabatar mana da shiri na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya leƙa wajen wani bikin yaya wasu mata da aka koya wa sana'ar ɗinki. Wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta zanta da mai masana'antar koya ɗinkin ga yadda hirarsu ta kasance. Sunana Fauziya Muhammad masana'antar Fauza Tailoring and Training Center. A gaskiyance abin da ya ja hankali na koyawa wannan mata wannan sana'o'in sana'a ce ta wata gado. sana'ar mahaifina ce ya koya wa mahaifiyata saboda tashi da aka yi cikin maraici shekara ta uku da wata daya mahaifina ya rasu mahaifiyarmu ta rinka faɗi tashi cikin irin wannan sana'o'in ta yi wannan ta wannan sana'ar ɗinki tana daga cikin babbar sana'arta to don haka muke jan hankali ga mata idan suka tsaya suka dagewa sana'o'in gida to sai dai kawai su ga 'ya'yansu suna yi saboda kasancewa sana'a ce ta mahaifiyata yau da gobe tana yi kawai sai ta ga nima a hankali a hankali duk abin da take yi ina yi da bisa cewa malaman makaranta ce duk da sana'ar ɗinkin nan da take yi in ta tafi makaranta ta da sai ta ga ɗinkin da ta bari na yi sai ta yi ta mamaki a hankali a hankali sai wannan sana'a ma ta bar gurinta bayan girma ya zo mata sana'a ɗinki ta dawo gurina tun kafin in yi aure to bayan na yi aure kasancewar na ci gaba da karatu bayan na gama hidimar ƙasa sai ya kasance ba ni da sha'awar in ci gaba da aikin gwamnati sai na zo a hankali a hankali ina yin wannan sana'a a cikin gida ganin cewa ba a saba ganin mace bahaushiya ta buɗe wurin ɗinki ba sai na rinka samun mata suna shigowa da 'yan mata a hankali a hankali sai da tsakar gidana ma wa mata kaɗan wasu zan koya musu yanka sai dai su tsaya a tsaitsaye. To ina batun kalubale? Ai duk abin da zaki na, na rayuwa dole sai ka fuskanci kalubale in dai na ci gaba ne sai ka fuskanci kalubale ni dai ina ganin wanda yake zaune kawai baya komai shine baya fuskantar ƙalubale a rayuwar shi idan kuma kana buƙatar samun nasara a abin da ka sa gaba to dole wannan ƙalubalen da kake samu sai ka yi haƙuri da shi sannan za ka samu nasara har ka kai inda kake so ka kai ka samu ribar abin da kake so ka cimma fara sana'a ɗinki da sunan sana'a in yi ɗinki a ce ko ziya ga kuɗin ɗinki a ban ɗinki yau shekara ta 25 kenan na fara koya wa mata wannan sana'a kusan shekara goma sha biyar kenan da fara koya wa mata wannan sana'a bayan na gama hidimar ƙasa na gaba zan iya ci gaba da yin aiki ba saboda wasu dalilai sai na zo na buɗe wannan masana'anta da da farko da nake yin abin nawa in mata aure ce mai gidanta izo iwa mai gida na magana matarsa tana da sha'awa wannan sana'a sai in ɗauke ta idan kuma budurwa ce to mahaifiyarta za ta kawo ta gurina shine tsari na to sai a hankali a hankali ana tafiya sai wani daga cikin mazan matan aure sai ce me zai hana in yi fom ya kasance a cike idan za a zo a koyi wannan sana'a sai a sa kuɗi ɗan kaɗan wanda kowa ma zai iya biya aka yi fom shi ya ba da shawarar shi kuma ya fara sai wa matarsa fom ta fara koyon wannan sana'a a gaskiyance jan hankalin da zan yi ga mata da su tashi su rungumi sana'a duk kankanta ta ba sai sana'ar ɗinki ba kowace iri ce in ka rike ta ka jajirce to insha Allahu Allah zai sa ma albarka a cikinta saboda koda daga zamantakewar aure abubuwan da ake samu kai babu to matsalar aure ta fi samuwa a irin wannan yanayi yau idan mai gida ɗan albashi ne albashi ya nisa ke da sana'arki a haɗu a rufa wa juna asiri in kuma ɗan kasuwa ne yau da gobe sai Allah a iya zuwa kasuwan nan ba a samu ba ke kuma da ashana za a iya samu a rufa wa juna asiri sai rayuwa ta yi inganci. Wasu daga cikin matan da aka yaye su ma sun ce. Sunana Zainab Usman Ahmad ya shekara ta kusan ta tara kenan ina koyon wannan dinki. Kusan an bani satifiket sau biyu wannan karo shine za ta yaye mu gaba ɗaya wanda ka je kai ma ka dogara da kanka ka koya wasu kai ma a ƙarƙashin A gaskiya ina matukar farin ciki. na Sunana ta Hassan Bab. Kuma akalla zan kai shekara tara. To yan uwana mata abinda zan ja muku hankali dan Allah ku dage. Sana'an nan tana da matukar amfani. musamman mata abin hannu kuma sai an daure don allah yan uwana mata ku jajirce ku daure ku fito kuma ku dogara da kanku to da fatan mata sun ji wannan kiran Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baraka bashir da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaida inar Ibro yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken an tsara wani mutum da ake tuhuma da kunna wutar daji a california labarin ya ci gaba da cewa an kama wani da ake zargi da cinna wutar dajin da ke ci babu kakkautawa a gabashin los angeles a ranar larabar da ta gabata bayan wutar ta janyo kwashe mutanen da ke yankin da abin ya shafa da gaggawa a bangaren duwatsun yasinto da ke da mazauna dubu goma sha biyu wutar da ke ci gaba da ci babu kakkautawa a kudu maso yamma na karamar hukumar riverside ta mamaye kusan eka 4,700 a ranar larabar amma an iya kawwame kashi biyar cikin ɗari na wutar ya zuwa daren ranar larabar mutumin mai suna brandon n mcglover dan shekaru 32 na ta mai kula a california an tsare shi sakamakon zarginsa da ake da kunna wutar dajin hukuma ta ayyana belinsa kan dala amurka miliyan guda har ila yau jarida ta usa today ta rawaito labari mai taken dan majalisar wakilai mai tsoron ra'ayi jim jordan zai tsaya takarar kakakin majalisa wanda ya tada ƙurar yakin shugabancin labarin ya ci gaba da cewa dan majalisar jam'iyyar republican daga ohio jim jordan ya ce a ya shirya tsaf domin takarar zama kakakin majalisar wakilai wani mataki da zai kunna wutar yakin takarar kujerar a jam'iyyar ta masu tsoron ra'ayi a yayin da taron in jam'iyyar ke karatowa kafin zaben da za a yi a watan nuwambar wannan shekarar sai mu leƙa jaridar da washington times jaridar ta rawaito labari mai taken trump ya yi barazanar kakaba wa turkiyya takunkumi sakamakon tsara fasto ɗan amurka mai suna andrew brunson labarin ya ci gaba da cewa shugaba trump ya ci alwashin kakaba takunkumi a kan turkiyya wacce take kawa ga nato a ranar alhamis sakamakon tsara wani fasto ɗan amurka bisa zargin laifin leƙen asirin ƙasa Mr. Trump ya rubuta a Twitter cewa Amurka za ta kakaba babban takunkumi a kan Turkiyya sakamakon tsara fasto Andrew na tsawon lokaci ya ce kirista mai girma mai kirki kuma mai iyali mr trump ya kara da cewa yana matukar shan wahala ya kamata a sako mutumin da babu ruwan sa mai addini nan take sai jaridar washington post jaridar ta rawaito labari mai taken bayan kwashe shekaru ana rikici kan kara sirrika a ƙarshe yaƙi ya cimma facebook labarin ya ci gaba da cewa kamfanin facebook ya daɗe yana fuskantar matsaloli da rikice-rikice kan yadda yake karɓar bayanai amma a ƙarshe yaƙi ya cimma kamfanin na facebook a wannan makon inda hannun jarin kamfanin ya faɗi warwas da fiye da dala amurka biliyan 100 a jiya alhamis faɗuwar daraja mafi girma da aka taɓa gani a tarihin wall street shirin jirgin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya To a gaida Naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma masu sauraron mu. mai magana musa shehu inusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya an raɗe raɗin cewa wai 'yan majalisar dattawa da suka canja sheda da sauran waɗanda da suke a cikin jam'iyyar pdp wai za su ɗige shugaba muhammadu buhari wannan kuna mafarki ne kuma kuna zancen banza ne kuna maganan da ba zai taɓa yiwuwa ba a yanzu haka ma jam'iyyar abc ta fi ku a rinjaye to ya za ku yi kuɗi ga shugaba muhammadu buhari ya kamata ku yi abin da zai yi kuma ubangiji ne ya ga dama ya nuna mulkinsa a shugabanci shugaba muhammadu buhari adawanku da hassadanku da ƙiyayyanku idan ba allah ne ya kawo ƙarshensa ku ba ku isa ku kawo ƙarshensa ba Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awal Baba Iyerifi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Najeriya ku miƙa sako na ga gwamnan jihar Bauchi mai girma gwamnan jihar Bauchi. Mu talakawan jihar Bauchi don Allah da annabi a mayar mana da hakimanmu da gundumominmu da itube. ya dawo mana da martaba sarakunanmu da gundumominmu. Don mu talakawan jihar Bauchi ba ma jin daɗi a ce yan majalisu ba aiki suke ba dai a kasa kuɗi su rarraba kuɗaɗen da yan majalisun na kake ba su ba ya fi abin da ake ba imar da kansu na na sarakunan jihar Bauchi kuɗaɗen da kuke ɗorewa ku ɓoye ku tafi da shi kasashen waje ku ɓoye ba abin da kuke jihar Bauchi kuɗaɗen da kuke sata ku kai jihar Bauchi ba ta kake ba a ba wa sarakunan jihar Bauchi ne sarakunan jihar Bauchi suka muku da gundumomi amma ku da ku ibi kuɗi ku boye za ku ibi kuɗi ku sata ku boye eh ba aikin da kuke jihar Bauchi duk girman jihar Bauchi din nan yau shekara uku babu aikin da kai na azo a gari mai magana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasari zuma boa hausa ƙasa kona nan ga ilahirin 'yan najeriya musulmi da krista dangane da 'yan majalisar dattawa da na wakilai babban kira na gare ku ya kamata a ce kun yi suna a zamanku na najeriya abu ɗaya na dangane da ku fice daga mukamin ku kuyi murabus daga mukamin ku dangane da rarrace rayukan talakawa da aka yi ƙasa ta najeriya ba dangane da aƙidar siyasa a ce wanga ya hita da apc ya koma pdp ba ko wanga ya hita da pdp ya koma apc ku tuna da talakawan nan da aka halaka rayuwarsu su sun kai ku zuwa ga kujerunku majalisa har ku samu dama aiwatar da dokoki da ƙasashenku amma kas a abin haushi a ban takaici babu dan majalisa guda da ya taba aje aikin shi akan nuna bakin ciki ne na kashin talakawan najeriya da aka yi ko nan jihar mu ta sokoto ko kuma benue ko kuma jihar zamfara kuna nan rike da kujerun to yanzu kuma ga mahmud lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice manyan kasashen nan biyar da karfin tattalin arzikin su ke haɓaka a duniya sun ƙara jaddada tsarin harkokin cinikayya tare da shan alwashin karfafa haɗin kansu ta fuskar tattalin arzikin a daidai lokacin da amurka ke barazanar sanya kuɗaɗen haraji da kuma yadda take gaban kanta wajen yanke shawara kan harkokin kasuwancin duniya babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya nemi da a bashi damar zuwa ƙasar kamaru domin ya gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da 'yan aware da dakarun gwamnati ke aikatawa a yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci da ke amfani da harshen ingilishi shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya da aka tura jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta yi gargaɗin cewa babu ingantaccen yanayi da za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasar a watan disambar wannan shekara inda ta ce idan ba a samu ci gaba a wannan fanni ba sai hancin zaben zai iya zama mai rauni a jiya alhamis wakilin majalisar ɗinkin duniyar lela zurugi ta bayyana hakan a gaban kwamitin sulhun na majalisar to nan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa kafin mu yi sallama da ku ga saƙonmu na taya murna ga yunusa labaran da amaryarsa zainab inuwa jibran da za a ɗaura aurensu yau a masallacin juma'a na yahaya road kaduna bayan sallar juma'a haka kuma muna taya iyalan sarkin fawa muhammad mai awaki da iyalan muhammad bello murnar ɗauran auren 'ya'yansu mustapha bello da aishatu sarkin fawa a yau dinnan juma'a da karfe uku da rabi a gidan sarkin fawa da ke alkaleri jihar bauchi allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai amfani a amin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai fa anjima.